Haka zalika taron na Mina ya duba yadda masu buga biredin za su riƙa ƙara tsabtace biredin domin kare lafiyar masu amfani da shi. Alhaji Tahir Adamu Bashar daga jihar Kaduna shine shugaban kungiyar masu biredin a jihohin arewacin Najeriya. Kamin ma ka tafi asibiti ka je ka wahalar da kanka tunda mun gane cewa mafi yawancin abubuwan da muke ci su suke haifan mana da wasu cututtuka irin su diabetes, irin su hawan jini da cututtuka dai makamantan wayannan abubuwa? A matsayina na ga yana da kyau duk mai wani harka ta wannan sana'a domin mu jawo hankalin su kada mu zauna kara zube. To shi ma dai Alhaji Ibrahim Usman Bauchi tsohon ma'ajin kungiyar masu biredin ne a Najeriya ya bayyana matsayinsu akan sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari. Ai mu shine mu goyi bayan wannan gwamnati. Mu mu shine mu canja komai a tafi daidai da gaskiya. Muna roƙon wannan gwamnati ta taimaki masu biredi. Maganan a sa rogo a cikin biredi ɗari bisa ɗari za mu goyi bayan gwamnatin nan. Kuɗin da aka zalunta aka kai bank of industry aka ɗebe ba a yi amfani da shi yadda ya kamata ba wasu wayayyu na cikinmu da ma'aikatan wannan gwamnati da suka wuce musamman mutanen da suke eh, ma'aikatan noma ta ƙasa da sanin su duk aka yi watsi a wannan kuɗin aka zalunci jama'a aka kashe eh, kamfanonin biredin aka ce za a sa rogon har yau ba a fara sa rogon ba don kuɗin an raba an sa aljihun wasu wayayyu ga dai abin da wasu daga cikin mahalarta wannan taro ke cewa e, sunana dominic daniel tumba ni ne ina representing north east eh gaskiya muna fuskanci matsaloli da yawa musamman ta maganan rashin tsaro ya shafe mu sosai domin a yanzu ma haka dama nima a borno nake da yin biredi to amma yanzu ba na can na alhaji lawal muhammad shukura beli niger state kwantabora local government babban abin da muke son amai da muhimmanci akan shi dai a kullum shine maganan tsaro domin ainihin tsaron ne shine kashin bayan tattalin arziki a cikin ƙasa mustapha nasiru batsari da amurka daga mina a najeriya